This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'az ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba 25 ga watan Satumban 2024. Ta fatan kun waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran. shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Jiya Talata Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta a kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Labanin. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa hare-haren Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikka tafiya da talatin. Kanin labaran kenan. a bangaren rahotanni kuma yayin da ake ci gaba da zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta za a ji bayani a game da mahimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na 79 akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kafin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaiku mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin. sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun najeriya suka wallafa labarin neman barin aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin najeriya suke ta fafatawa da su wanda ya ci ya cinyewa ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a kasar mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura muna da ƙarin bayani a cikin shirin sai kuma shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faruk sanyin na kuma a yau shirin zai taɓo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyya mai ci ta apc a jihar sokoto ne amma duk sai bayan mun fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. duk da cewa yakin na ƙara faɗaɗa har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai ɗorewa abin da muke ta kokarin cimmawa kenan in ji biden yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah kazalika yayin da rikicin da ke tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas a gaza ya kusa cika shekara ɗaya Biden ya buƙaci bangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su wanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi. Yayin jawabinsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen Afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana buƙatar samar da kujeru na dindindin ga Afirka a kwamitin sulhu na Majalisar. mataimakin shugaban najeriya kashim shattima wanda ya wakilci shugaba bola tinubu ya ce kasashen afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi nahiyar we are making concerted efforts to contain and roll back this threat Mun haɗa kai wajen ganin mun dakile wannan barazana ta tsaro babban taron da Najeriya ta jagoranta na ƙasashen Afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan Afrilu da ya gabata ya nuna alamun ne da za a samu nasara yakin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Labanin ranar Talata. inda adadin waɗanda suka mutu a har-haren ta sama tun daga ranar litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikkata a jumillance isra'ila ta ce ta kai har-haren wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na labalin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban-daban tare da mata akalla 94 rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ranar talata ya shafi wurare da dama da ta auna na kungiyar hezbollah ciki har da mayakan da ke hannu da ke da hannu wajen harba rokoki da dama a arewacin isra'ila isra'ila ta ce daga cikin har-haren da ta kai a yankunan kudancin birnin beirut ya kashe Ibrahim Muhammad Kobisi wanda Isra'ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke sa ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa har-harar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da talatin. magajin garin kharkiv ihrob tekhrov ya faɗa a kafar telegram cewa an kai harin a bangaren birnin da jama'a suka fi yawa abin da ke kewaye ya fashe a baranda ta ɗaya daga ciki ya tsage ɗayan kuma ya tarwatse akwai ƙara sosai na tsaye a hanya na duba sako a wayata da ke cewa an harba roka a lipsi kawai sai gashi ya faɗo mana daga lipsi harin da aka kai a kan birnin na biyu mafi girma a ukraine ya zo ne a lokacin da shugaban kasar vladimir zelensky ke amurka wanda ya jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da tsakar ranar talata za mu buɗe taskar rahotannin namu na yau daga nan amurka inda shugabannin ƙasashen duniya suke halartar zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 79 a wannan zaman na biyu da ya gudana ranar talata an gabatar da mahimman jawabai da suka ja hankalin mahalarta taron kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin aikinmu ibrahim kalmasi garba wanda a halin yanzu yake birnin na new york ta wayar tarho a game da waɗannan mahimman jawabai sai ya ce E Aisha kamar yadda in faɗa ɗazu lalle ko an gabatar da jawabai muhimmai kama daga na shi shugaba Joe Biden wanda jaddada muhimmanci kawar da barazanar yaƙi da makamin nukiliya ta wajen aiwatar da shirin takaita yaduwar makamai ya kuma jaddada buƙatar wato a kare ƙasar Ukraine daga Rasha da kuma shi wannan batu na yaƙi da dumamar ɗumamar yanayi da aka ce lalle na barazana ga rayuwar duniya ma baki ɗaya sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kashin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaiku mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin sannan ya ce ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a baiwa afirka irin damar da ta dace da ita koko cancantar da take da shi a nan majalisar ɗinkin duniya ɗin wasu ma na ganin kamar ƙoƙari yake ya gabatar da bukatar Najeriya ta samu a kujera ta dindindin ko wani abu mai kama da haka. Sannan kuma ya ce lallai dumamar yanayi na barna mhm. kuma an ga shaidar hakan a sassan Najeriya inda aka yi ta fama da ambaliyar ruwa musamman ma kamar yadda aka gani a birnin maiduguri in kin tuna mutane da yawa sun mutu an yi asarar dukiya mai yawa sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa kasar falastinu a kuma kawo ƙarshen walhalun da falastinawa ke sha wannan bayani da yi akan game da rikicin gabar ta tsakiya na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma yi zaki ga mutane na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan cewa lalle a kawo ƙarshen wannan rikici sannan kuma a kafa ƙasar Falasɗinu. Sannan kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashin Shattima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya musamman ma ƙasashe masu tasowa mm. kamar yadda za a ji a wannan jawabi nashi. Above all, insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order. Kamar yadda aka ji mataimakin shugaban Najeriya ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ruruta talauci a kasashe masu tasowa ya ce don haka idan ana so a inganta dimokuraɗiyya a kasashe masu tasowa to lallai fa sai an inganta matakan tsaro shugaban afirka ta kudu cyril maposa mhm. shi ma jaddada wannan batu na a kawo ƙarshen rikicin Falasɗinu da Isra'ila sannan ya ce ya kamata a kafa ƙasar Falasɗinu a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan ya ce abin da ke faruwa da Falasɗinawa ya yi kama da abubuwan da aka musu a Afirka ta kudu. Shi isa su 'yan Afirka ta kudu suke tashi haikan suke goyon bayan falasina mutane ba su san abin da suka gani ba su kawai suka san abin da suka gani kuma lallai falasinawa sun cancanci duniya ta tashi haikanta taimaka musu kamar yadda ya yi bayani sannan kuma eh, ta bangaren taron ministocin kasashen waje eh, da ke wannan kungiyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kenan yauwa shi ma dai taron dai ya fi mai da hankali na ministocin ya fi mai da hankali ne kan kare ukraine inda shi blinken ya caccaki eh, rasha ya ce dole a kare ukraine ya ce dole a ɗau mataki kan ah, haɗa kai da ƙasashen rasha mm-hmm. da koriya ta arewa da iran ke yi saboda ba su da kyakkyawar manufa abin da suke yi eh, na iya yin illa ga duniya baki daya. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan da bayanai a game da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin kol a gabashin ƙasar sun mutu wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla tara Wani jami'in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Alkundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adinin da ke Tabas. alkalman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa tambayan da aka samu silalar iskar gas ta metin a ranar asabar wacce ta haddasa fashewar wani abu muhammad hafiz baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu najeriya inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin kasar wanda yake karewa duk da kokarin da jami'an sojin najeriya suke ta yi a filin daga a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin kasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da suka alakanta da matsalar 'yan bindigar rahotanni da hukumomin tsaro suka musanta. a wata tattaunawar da na yi da wing commander musa isa salmanu a ofishinmu a nan amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari to shi aikin soja kaman eh, kowane aikin gwamnati ne akwai ran da za ka shiga aikin akwai shekaran da za ka yi aikin sannan akwai ran da za ka wannan aikin mhm. idan aka zo ɗaukan sojoji akwai abin da ake ce ma intake kamar sojoji kananan eh, sojoji wato kurata akwai abin da ake ce mai intake akan ɗauki kusan daman lokaci za ki ji kusan dubu dubbai dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu mhm. to ki ga mutane da suka shiga soja rana ɗaya kusan mutane a ce dubu biyu mu ɗauka a dubu ɗaya ma mhm. bayan shekara talatin da biyar ai rana ɗaya suka shiga aikin mhm. saboda haka rana ɗaya za su shiga takala talatin da biyar rana ɗaya za su yi za su ce dukansu za su bari mhm. saboda haka mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan soja kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma sittin za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura ko kuma rashin nuna rashin jituwa ko kuma rashin jin daɗin aiki sun ce za su bar aiki ba haka ba ne lokaci ne na barin aiki kamar yadda kowa ke barin aiki za su yi ritaya za su tafi kuma a kamar kowane aiki akwai waɗanda ba su kai wa'annan shekaru 35 ɗin ba ko kuma shekaru 60 saboda dalilika da yawa wasu rashin lafiya karki manta aikin soja aiki ne na mai karfi aiki ne na mai lafiya da sauransu akwai wanda rashin lafiya akwai wanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba yan adam ne wayanda su ma za su ajiye aikin kamun lokacin abin da za a lura shine cewa nawa ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu to idan aka ce sun bari din wai rubutawa suka yi za su bar aiki eh, ba wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba a'a ai shi akwai yadda ake yin komai komai na da nashi yadda ake yin shi idan lokacin yayi ka san cewa rana ranar 25 ga watan yuni ka shiga aikin soja ranar 25 ga watan yuni na shekarar da za ka shiga 35 sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement ko kuma kai da kanka za ka cika form mm. kai da kanka za ka cika form su wannan set din naku za ku cika form dukanku ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja to akwai abin da ake cewa voluntary retirement so shi voluntary retirement kamar yadda sunan ya faɗi shine cewa ni ne nike son na bar aikin saboda haka idan aka ce ba a ba su rubuta wannan fom din ba kamar kuransa a kai hmm. shi yasa za a ce a'a dukkan su rubuta fom sun ce za rashin fahimta ne na tsarin aikin soja akwai wannan sosai Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a tattaunawar shi akan batutuwan tsaro a Najeriya. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. wata sabuwar baraka ta bulla a jam'iyyar apc mai mulki a jihar sokoto inda ta kai ga wasu jami'ai da shugabanni ajiye mukaminsu. jama'a assalamu alaikum a kwanan nan ne wasu wasiƙun ajiye aiki na wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar apc a jihar sokoto suka yi ta zagayawa a kafafen sada zumunta wanda ke nuni da wata babbar dambarwa da ta bulla a jam'iyyar mai mulki a jihar sokoto wannan baraka ta samo asali ne sakamakon wata takaddama tsakanin ɓangaren gwamnan jihar mai samun goyon bayan uwar jam'iyyar ta jiha da kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta gabas sanata Ibrahim Lamido. Sunana Muhammad Umar Sandagi Gane, APC Chairman Gwalba Local na ɗauki wannan matakin ne duba da rashin adalcin da ake mana a zama na shugaban jam'iyyar apc zan duk abin da ake na jam'iyyar ba za a sanar da ni kuma ba za a yi da ni ba da haka na ga cewa ban ga dalilin da yasa zan tsaya ba na tsaya neman takarar na chairman fati zan chairman na local government aka zo ana tattara sayar dina cewa lami ɗinka lami ke yi to da fa za a ko kawai ne yi doki da sashen cewa bari ajiye su abubuwan su a duk inda za a ce mutum yana shugaban na jam'iyya ya kamata a ce ko da yana interest din shiga abu tunda ba zaɓe an kace za a yi ba promise an kace an kai ba a ya kamata a ce tunda an ci ga wanda an ka ba takara to duk abin da biyu na jam'iyya kamata a zaman zama na shugaba a kira ni a sadda ni cewa in zo a yi an zo a yi kaza wannan ba a kira kuma ba a sadda ni to fa zai zama mi amfanin shugabancin kenan. to ko wannan yana da alaka da siyasa da yake ana ganin cewa kamar kuna da biyayya ga bangaren sanata lamido a cikin jam'iyyar apc. kwata oke akwai wannan bayan da kai na biyu na tambayar da kai na biyu kenan ko da kan ana ganin zaki zaki nake akwai ne tsakanin shi sanata ibrahim lamido da ainihin ita gwamnati ah, mu a zamanin shugaba ai an kira kuma mu aka kama tallashi Ibrahim Lami da cewa da shi a dan takara mu haka muka shiga lungu sako muka tallace shi haka ban ga dalilin mutum wani mutum zai zo ya ce mana sa kiyaye da kanin na da shi ba a zaman shi na dan jam'iyya shi dan jam'iyya ne mu dan jam'iyya ne kuma cikin jam'iyya bi zaki don haka na aji ne saboda ganin cewa an ce mun lami kuma lami da muke kuma shi zamu yi kuma shi zamu yi ai yana son ka sanin cewa Allah yake bani mulki ga wanda su da su lokacin da su don haka mu muna cikin jami'a ibita da shi Ibrahim Sanata Lami don haka mun dauki cewa dan ibis na dan APC ofis muke don abin da ta haifa za mu goyi abin mu. Wasu majiyoyi sun shaida wa muryar Amurka cewa takaddamar ta soma ne yayin da shi ɗan majalisar dattawan ya ki amincewa da kasancewa abin da suka kira ɗan amshin shatan gwamnatin jihar. Lamarin da ya sa ɓangaren na gwamnatin jiha da jam'iyyarsu ta APC suka shiga faɗa da sanatan wanda aka ce yana yin gaban kansa wajen tuntuɓa da mu'amala da al'ummar mazaɓarsa. Wannan lamari ya yi kamari har ya faɗaɗa zuwa ga wasu manyan hannun damansa da ke cikin gwamnati. Lamarin da ya sa su kuma suka yanke shawarar ajiye mukamansu gane kuma a cikin takardun ajiye ayyukan da suka gabatar sun bayyana karara cewa suna goyon bayan ɗan majalisar dattawan. Daga cikin waɗanda suka ajiye mukamansu akwai mai baiwa gwamna shawara na musamman da shugaba da sakatare na jam'iyyar ta apc a karamar hukumar mulkin gwadabawa da daraktan kula da sha'anin mulki na karamar hukumar tangaza da shugaban matasa na jam'iyyar a karamar hukumar isa da dai wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar a matakin ƙananan hukumomi da ke yankin na gabashin jihar sokoto ni dai ba ba suka ne ba ga inda na bari na cewa ga abin da aka yi min ko abin da ya kama da aka amma kowa na faɗa ma duniya cewa ni dalili na kawai ra'ayina ya yi daidai da ainihin ra'ayin shi da kuma abin da zamani ke tafiya da shi ga abin da ya shafi siyasar najeriya siyasar najeriya yanzu ta kai ga ainihin talakawa sun fara wayewa sun fara gano kamata su siyasa su shin wanda son su ya kamata su bi ko wanda suka so to fatan ainihin na siyasa ta ibrahim lamido wadda ya fito da ita an san bako ne shi ko a ce mai amacewa ne da siyasa wadda sun gaci waɗanda ka cewa amma mu a wurin mu mun doki cewa ba mu amacewa ba ne ya zan goge tun da ni dai as far concern misali na san an fara siyasa tun second public lokacin su shagari ita ne wayewa da ita misali to har za kuwa yanzu ban san wani sanata ba wanda an ka taba zaben mu ainihin sokoto east wanda ya amfani ainihin mutanen da sun ka zaɓe shi wanda ya kai ga ibrahim lami ban san shi ba wallah in kuma akwai shi wanda ai san abin da mutaye ya fito shi kuma abun da ya zaharance shi ga shiga fili ka nemi common man da a ce kana ayan wanda za ka ka shigo isa ko goron ko sabon birni ko cikin gabacin sokoton ga ɗaya kai hidar talaka ka ce kai talaka ne kai ordinary ne ka san wanda aka ce balami da mai an hannu gare ka wallahi sai ya faɗa ma cewa wannan da ubangiji Allah shi ne albarka honorable ni ce baka ganin kamar yanzu su waɗanga mutanen da ke biyayya ga shi lami da suka aji aikin su baka ganin kamar an je gana za a yi faɗa da gwamnati eh to ai kaga misali abin da kan aura guda ne gwamnatin ka nuna ma cewa lami da kaka ko gwamnati ni kuma abin da na sani misali tun ina adawa na san ko na san rawar da gwamnatin tatta ko kuma na san rawar da lami da gwamnatin hali na gajin labari su AAPC na faɗin ga rawar da ainihin lami da taka mai APC to sai aka waye gari wanga abu ya fito domin me su magoya baya a kowane lokaci suka haddasa bala'i tsakanin babba da babba a kasa samun zaman lahiya domin in ba na sun karbi abinci su bai tuwa to waɗanda ka yi wannan sana'a su sun kirkiro wangal amarin tun ana ɓoyan hankula ana cewa abin ba haka nan shi ba ba haka nan shi ba to gashi yanzu ta ta bayyana tunda inda zuwa a waya gari wanda how the whole SA na gwamnati na aje aiki ya ce ya bi ainihin sanata misali ya ba ainihin gwamnatin misali wadda aka jiha misali wadda ta bashi appointment ga akwai magana kaga kenan ya haƙa suwa da abin da ainihin sanatan ka yi mai bisa abin da gwamnatin ka mishi. To shin menene gaskiyar zargin rashin adalci da kuma kallon wata barazana da bangaren gwamnati da jam'iyyar suke yi wa dan majalisar dattawan Ibrahim Lamido da magoya bayansa? Isa Sadiq a Acida shi ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Ya sanin mu mu ba mu da wani bangaren Lamido. Abin da dai muka sani a hako wani Lamido ibrahim lamidu ne wanda ya takarar sanata kuma allah ya bashi nasara a ƙarshen jam'iyyar apc ah, kuma ni a zon na fito sannan kowane irin goyon baya ya kamata a bashi ah, mun bashi ya allah ya kai shi inda shi yanzu ah, musamman ƙananan hukumominmu dukkan mu zaɓe shi kuma bisa ga ya allah ya zama santa sosanin mu dan jam'iyyar apc ne kuma jam'iyyar apc wakilta a senate shi ah, chairman na gwada ba na jam'iyyar apc <clears throat> har yanzu ni ban san ya aje mukamin shi na chairman na jam'iyyar apc ba domin ni bai bani takarda ba a matsayina na chairman na jami'a na jiha ah, kuma ni ga social media ma da ake magana ban gani ba amma dai na sani ka sani mu jam'iyyar mu ta apc jam'iyya ce mai bin ka'ida ah, idan har kana rike da mukami ko na jam'iyya ko na gwamnati idan za ka yi takara to akwai abin da doka ta ce shine ka aji mukamin nan kamin ka taho kai takara sannan da ka sani da ka tambaye shi akwai lokacin da muka kira mitin na jam'iyya ba a kire shi ba sannan a matsayin shi na shugaban jama'iyya da kowane irin shugaba kamar ni kamata ya zan mai kokarin haɗa kan jama'iyya ba mai kokarin kawo bangare ga jama'iyya ba mu wala ba mu san wani maganar lamido ko maganar wani ba illa dai maganar jama'iyya muke yi amma dai ni a matsayina na shugaban jama'iyya dole ya mai discipline bisa ga ya tafi ya raba mana jama'iyya biyu ya ɗauko bangare ya kama ya cika bangare shi to ne bangare ai ba magana bangare sannan in kana shugaba babu magana ka ce wani makina ne ko wani masoyina ne dukkan wanda abu da kai ya kamata ka hakuri da shi ni dan karamin hukumar mulki ta wurno ne sannan karamin hukumar mulki ta wurno ga lokacin da aka yi zaɓe kusan tana cikin karamin hukuma wadda tabba mai girma sanata lamido ƙuri'ar da bai samu ba a ƙananan hukumomi mu ba san wani bangare tsakaninmu da shi ba babu duk wani abin da activities da aka yi babu abin da zamu yi na jam'iyya wanda ba mu aika mishi ba babu amma dai a matsayin shi zama na sanata in yana da program wanda yake son ya yi shi na yin abin shi mu ba mu da irin wannan dictatorship da restriction na cewa sai kayan muna kaza ko sai kayi kaza za ka ga mu wurin bikin shi ko kuma wasu mutum bikin shi idan an gayyace su akwai shamomin mu na jam'iyya akwai mutanen mu da yawa da 'ya'yan jamia apc sun zo su halarci wannan ok amma su ma ana raɗe-raɗen cewa kamar sun bi shi ne shi na tafiya maka to magana an biwa tun da babu wani to shi awwa is only shi kawai sanata ne zababbe apart from being sanata zababbe mina na cikin is only a member na jam'iyyar APC member ne kawai bayan membership na APC bai da wani abu cikin jam'iyyar APC member ne kawai an ordinary member wanda ya takara ya ci zaɓe that is all to an bi shi a matsayin wa an ka bi shi masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa muhammad nasir sai dadi balawai da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc gaida murtala wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To sha ga labaran a takaice. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Labanin a ranar Talata. inda adadin waɗanda suka mutu a hararen ta sama tun daga ranar litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikata a jumlance isra'ila ta ce ta kai har-har a wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na labanin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban-daban tare da mata akalla 94 jami'an ukraine sun faɗa cewa har-harar rasha na ranar talata a birnin kharkiv na arewa maso gabashin ukraine ya kashe mutum uku tare da jika tafiye da talatin magajin garin kharkiv iho terkhov ya faɗa ta kafa telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adanin kol a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla tara Wani jami'in agajin gaggawa a lardin Muhammad Ali Alkundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adanin da ke Tabas. Matan kasar Afghanistan da magoya bayan su na kasa da kasa na yin kira da a saka su a cikin duk wata tattaunawa kan makomar kasar ta Afghanistan a daidai lokacin da kungiyar Taliban ke ƙara takura mata a kasar. Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya shirya ya kuma bada umarni da ma mu na yanzu Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.